بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد آه يقول المصنف رحمه الله تعالى <coughs> باب المسح على الخفين عن المغيرة, عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه <clears throat> آه wannan babin eh, ibn hajar ya buɗe da cewa babul masih alal khuffain shafa a bisa hufi ko kan hufi guda biyu wato takalmin hufi kenan wanda mun yi magana mun yi bayani akan hufi din nan to ashe bayan da muka akan hufin ba mun shiga hadisan bane to na hufi din to akwai hufi akwai na'al akwai kamar hiza hiza nake so in akwai hiza sannan akwai <clears throat> jaurab kuma kamar yadda bayani ya gabata da hufi da fata ake yi kuma yana rufe idon sawu ya hauro sama su ne har annabi yake cewa duk wanda bai samu takalmi ba mallam ya jiddan alaini falyalbisil falyalbisil khuffaini wal yaqta'huma don ce wanda bai samu takalma zai sa ba na'al shine takalmi wanda ba sau ciki ba shine anna'alu kaman sandal kaman hafshu kaman slippers duk wayannan suna karkashin na'al amma akwai eh? katakau to wacce takalmi ne wani takalmi ne katakau ko katakau kace eh, katakau hmm. to madalla wai wai wai hmm, kware <laughs> <laughs> Ah. to dukansu dai wannan shine kofi an gane ko sannan haka annabi ya ce wanda bai samu takalmi ya sa kofi a aikin haji don kan sa a aikin haji ba a sa abu da zai eh, takalmi sau ciki to sai lalura in lalura ta kama sai mutum ya sa kofi din sau ciki amma ya yanke su ya yanke kofin nasa sai har idon sawun su bayyana waje to kaga kenan hufi da fata ake yi sannan jaura ana yin sa da kittani ba ba sharɗin da ake cewa wai dole ya zama gefen sa fata saman sa da sa kittani wannan ba dalili babu hujja akan haka nan duk da mai iziya ya faɗi haka da wasu malamai na malikiya sun faɗi haka amma kuskure ne wannan shi yasa malamai suka yi bayani shi jama'ul din al-qasim ya yi rubutu akan wannan matsalar ya tattara duk hadisai na almasu alal hufaini da jaurab da kuma takalma ya ka kawo su da kitani ake yin zalla shine safa jaurab sannan kuma sai takalma sau ciki du ya halatta a yi shafa a kansu to a wannan hadithin na mughiratu bin shu'ba yana yi mana bayani ala jawazin mashi alal khuffain cewa ya halatta a yi shafa a kan kufi ya ce ah, ah, daga anil mughirata anil bin shu'bata radiyallahu anhu qal kuntu ma'an nabi yace na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wata tafiya da suka yi tun a halin tafiya ne sai ce a sai annabi din yayi alwala fa hawaitu sai na sunkuyo li'anzi zi a khuffaihi don na cire masa hufinsa daga kafansa ya samu ya wanke kafar tashi a cikin gabobin wanda ake wankewa na alwala kaga yadda suke yi masa hidima hmm. ruwan alwala dama zuba masa ake ana zuba masa yana alwala shi annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani sai ne a wata ruwa za ka ya ce fa wadda'atu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hmm. sai na yi masa alwala ba wai ya wanke masa gabobin alwalan bane shi yana zaune kawai haka hmm. a wanke masa fuska kaman karamin yaro a wanke masa hannu a'a ma'ana ya yi masa hidima wajen zuba masa ruwan alwala din yana tsiyaya masa haka yana tara yana wankewa yana an fahimta to shine ya ce ah, sai na sunkuya don na cire masa hufinsa domin ya wanke kafa faƙala sai annabi ya ce da ni da'ahuma kyale su ba sai ka cire mun hufi ba kyale su a kafata fa inni A adkhaltuhuma tahiratani domin ni na shigar da su kafafuwatawa cikin hufofin nan na shigar da su ne ɗahirataini halin kasancewansu a cikin tsarki hmm. wato na shigar da su a tsarki ɗahirataini a nan ma'ana eh, adkhaltuhuma da an tawadda'tu ba na alwala cikakkiyar alwala shine tahara cikakkiya sannan na sa hufin wanda yake nuna sharaɗin shafa akan hufi shine bayan alwala cikakkiya sannan ka saka hufin ko safan sai ka yi cikakkiyar alwala kamar za ka yi sallah dama haka sai da niyya kenan sannan ka sa hufin naka ko safan naka to lokacin da alwalar ta warware ko ka yi hutu ko ka je kai ba haya ko kai bawali ko wani abu da ke warware alwala kamar bacci zai ka yi su da abun a kafanka to lokacin da ka farka kaga zaka sake alwala ko ko kuma lokacin da kai bawali ko ba haya ko hutu zaka sake alwala ka yi sallah to in ka zo za ka yi alwala cikakkiya ka wanke ko ina sai ka zo wanke kafa ne ba za ka cire safan ba ko kufin kawai sai ka shafa kansu shine ma'anar shafa kan kufin sai ka shafi saman kafar taka kawai shikenan kuma shafan ba sharadi bane sai ka game kafar da shafawa sama kawai za ka shafa nan haka kawai shikenan nan haka za ka yi shikenan ba sai ka wani shafewa duka kamar yadda malikiya wai sai ka yi sa hannu daya ƙasa daya sama ka biyo su ka yi sama ko kuma ka faro daga idon sawu ɗaya yana sama ɗaya yana ƙasa gefen bayan dunduniyar kafarka sai ka biyo da shafin haka kaga wannan duka da ifi ne bai inganta ba zaifin jiddan bin ra'ayi lakana asfalul khuf a kaga wani aula bin masi min ala kamar yadda alibi ya faɗa hannu ɗaya kawai in ka sa ka shafa shafa haka ka shafa ɗayan shikenan fi khalas an gama a ba sai ka taɓa ruwa danshin hannunka kawai shi ne ka shafa danshin da ya rage na hannunka da kai alwala sai ka shafa ka shafa shi kenan eh ko ka shafa biyun haka ka yi haka shi kenan daidai an yasduku alaihi ismal mashi shi kenan tunda ba shari'a aka ce wa sai da dama ko sai da kaza ba an gane ko to shine sai ce na shigar da su ɗahirata ne wannan ya dullu ala shartiyyati alwudu ittam qabla lufsil khuf aw aljawrab aw an'al aw hidha ko aw hidha thumma ba'da an qada alwudu idhan qada alwudu turidu an tujaddid alwudu'a idha tawaddata iksalta yani ghasalta kull a'dha'il wudu baqiya alrajul la la tunzi'il jawrab wala tunzi'il na'al wala jaw wala الخوف تمسح عليهما خلاص انتهى واضح saboda haka hadisai da suka zo akan masu alal kufi alal kufaini fa hadisan sun haura wajen 80 kaga hadisi ne mutawatir al masu alal kufi mutawatirun hadisinsa kamar hadifin shafa'a shi ma hadisai ne mutawatir ka gani na'am sai ce fa masaha ma sai ya shafa a kansu muttafaqun alai wannan hadisin bukhari da muslim suka haduwa kan fitar da shi muttafaqun alaihi kenan an gane ko sauran malamai duk sun fitar da sauran hadisai malamai hadisi irin su Abu Dawud da Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah Ibn Hibban duk sun fitar da wannan hadisi imam malik ma ya fitar da shi imam ahmad ma ya fitar da shi amma dai tunda bukhari da muslim sun fitar dama shi a sharaɗinsa shi ibnu hajar ya ce in hadisi ya samu hadisi bukhari da muslim sun fito da sun ruwaito shi to zai takaita da ambaton su kadai ba zai ambato sauran malaman da suka fitar da hadisin ba zai wadatu da ambaton bukhari da muslim kadai da muslim saboda haka nan yace muttafaqun alaihi baya nuna cewa su kadai ne suka fitar da hadisin an gane ba yawa na'am sai hadisi na gaba ah, walil arba'a ko walil arba'ati anhu illa an-nasa'i anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama masaha a'la al-khuffi wa asfalahu akwai wata ruwaya kuma da al-arba'a suka fitar da shi illa illa an-nasa'i wato sai ce lil arba'ati anhu ay anil mughirata anil mughirati bin shu'ba illa nasai banda nasai dama yakan ce akhrajahu al arba'a illa illa fulan eh, so wato hudun sun fitar sun banda wani nasa'i ya fitar da wancan ruwayan ya ya tarayya da waɗannan arba'a din akan fitar da ruwaya ta farko wanda bukhari da muslim suka fito da shi wanda makaranta yanzu to amma wannan ruwayan wannan lafazin abu abun nan uh, ibnu maja abu dawud da tirmidhi ne suka fitar da banda nasa'i an gane shine ma'anan wata ruwaya ta zo ga arba'a anhu ay anil mughira illa nasa'i banda nasa'i shi bai fitar da wannan hadisin da wannan lafazi ba da yanzu zamu faɗa wato wanda yake nuna kaifiyatul masa wannan hadisi yana nuna kaifiyatul masa lausaha inda ya inganta kenan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffi wa asfala wa asfalahu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi saman khuffi da kasansa kamar yadda malikiya suka ce kenan zaka sa kafan hannunka daya a kashin kafar daya sama ko dai ka faro daga yatsunka daga yatsun yatsun kafa sai ka biyo zuwa idon sawu ko kuma ka fara daga idon sawu sai ka sa abin nan ya tsan hannunka wannan anan wannan anan sai ka yi haka kowanne sun faɗa mai risala ma ya kawo wannan magana za mu zo kansa amma wannan hadithin shi ma ibn hajar kansa ya ce fi isnadihi da'afun ko a isnadin wannan hadisi akwai rauni akwai rauni wato akwai rawi da'if to ka hadisi ne ma'alul da yawan malamai sun da'afa hadisin nan sun da'afa yi sosai an gane ko saboda haka hadisin bai inganta ba na saboda haka wannan hadisi da suka ruwaito shi akwai yana da ifi ne bai inganta ba a cikin isnadinsa akwai rauni an gane ko waye da ifi waye rawin kenan da ifi katibul mughira yawwa katibul mughira duk sun da afashi shi yasa mafi yawan malamai sun da afashi wani sakatare ne na mugira sa ne shi ya faɗi abun don haka ya kuskure daga mugira ba haka mugira ya faɗa ba mugira bai ce annabi ya shafi ƙasa da sama ba na kafa shi ba so kuskuren daga sa ne don shi ne da ifi an gane ba na'am so wannan hadisi la yuhtajju bihi li'annahu da'ifun sai hadisi na gaba an aliyin radiyallahu ta'ala an kala laukana dinu ga hadisin manan laukana dinu bin ra'ayi lakana asfalal khuffi أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد حسن ورك وأن حديثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رابع خلفاء الراشدين yake cewa lau kaga hadisi ne mawquf gare shi yace lau kana dinu bir ra'ayi inda addini ya kasance da ra'ayi ake yi kowa ya fahimta sanar abin da ya shi ya fi dacewa ya yi to lakana asfalal khuffi aula bil masi min alahu da kasan khuffi shi ya fi dacewa a shafa saboda da kasan ake taka kasa ake taka datti ake taka waye to inda addini da ra'ayi ne ake yi kaga wannan ya nuna maka dukkan addini ba ra'ayi bane dole ya zama ma'thur daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu qala rasuluhu qala sahaba ba ra'ayi ba ne ba ka gani don haka sai ce da kasan huffi ya fi dacewa a wula da ya fi dacewa ya fi cancanta bil masu da shafa min alahu daga saman shi fiye da saman shi wa kadira aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce hakika na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yamsahu ala zahiri khuffaihi yana shafan zahirin khuffinsa ma'ana sama saman khuffinsa ba batin batin shine kasan kafa zahir kuma doron kafar an gane shine sama kenan na gan shi yana shafawa nan yake ya shafa abu dawo da ya fitar da wannan hadisi da sanadi hasanu wato sanadinsa ingantacce ne shi ibn hajar ma a cikin tarhisul habir wani littafinsa tarhisul habir juz'i biyar eh, wanda ya yi sharhi ne takhriji ne da sharhi ya yi wa littafin kitabun rafi'i al-kabir littafi ne na shafi'iyya musan shi ibn hajar dama shafi'iyya ne amma sai dai yana tafiya akan dalili tunda malami hadisi ne ya ce isnadin hadisun sahih a madadin nan da ya ce hasanun saboda haka wannan hadisi yana nuna mana wato an shar'anta mana shafan kufi yadda shari'a ta zo haka za a yi don amurin ne tauqifiyun wato amurin ne tauqifiyun ne ka gani ko babu ra'ayi a cikin addini gaba daya saboda ka sai a tsaya akan iya inda shari'a ta ce kar mutum ya kawo ra'ayinsa ko kuma haka yake gani ya fi masa daɗi kar ya haka nan ya tsaya iya inda addini ya tsaye da shi inda shari'a ta tsaye da mutum shine shafan saman hufi kaɗai ka gani shine shine shine daidai Allah shirar da mu wannan hadisin ma a cikin a cikin al'um Imam Shafi ya fitar da shi shi wannan din haka ne kuma ya da'afa shi sannan kuma Imam bai ya fitar a cikin Sunan Al-Kubra wa an Safwan bin Assal radiyallahu an قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا safaran. Allah nan zi'a akhfafana salasata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin walakin min gha'itin wa baulin wa nawm akhrajahu an-nasa'i wa at-tirmidhi wal lafdhu lahu wa ibn khuzaimah wa sahahahu wannan hadisi an waito shi daga Safwan ibn Asal Safwan ibn Asal ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi sallam. yake cewa ƙala kanan nabiyu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam na idza kunna safaran manzon Allah ya kasance yana umarni mu yana mana umarni idan mun kasance matafiya wato idan mun yi tafiya to annabi yana mana umarni da cewa Allah nan zai a akhfafana kada mu cire hufinmu daga kafa a koyaushe talatata ayyamin har kwana uku wala hinna da daruruwansu kada mu cire wato kwana uku dare da yini awa nawa kenan 24 hours sau uku saba'in da biyu kufinka na kafanka kada tafiya ka ba matsala in dai yi alwala kafin ka sa kufin shine kake da wannan hukunci matafi an bashi kwana uku cir mazaunin gida kuma kwana daya 24 hours in gida kake zaune kawai ba tafiya kai ba takalman ka na kafan ka ko kufin ka na kafan ka baka da matsala sai dai ka shafa kawai ka je kai sallah sai ke cewa illa min janabatin sai dai zamu cire daga janaba idan janaba ta same mu sai in janaba ce ta same mu wannan kan dole akwai bukatar wanka aga za ka cire kufin naka sai ka wanka walakin amma min ga'idin daga ba haya wa baulin ko bawali wa naumin ko bacci ba za mu cire ba wato lakin yana istidrakin waɗannan ɗin zuwa ga Allah nan zai akhifafana ko a akhfafana talasata ayyamin wa hinna kaga sai kawo istisna'i istisna'i ne wannan munkata sai ya togace janaba amma sai riskar da ba haya da bawali da naubacci su ne idan suka faru ga mutum bayan ya alwala ya sa kufi ko safa ba zai sake ba zai cire ba sai ya sai ya abin nan ya shafa saman su kawai an gane ko akhrajahu an-nasa'i wa tirmizi da imamu eh, nasa'i da tirmizi sun fitar da hadisi wal lafzu lahu lafazin nasani wato tirmizi lafazin nan ya dauko shi a cikin sunan tirmizi wa ibn kuzaima da kuma ibn kuzaima wa sahahu kuma da tirmizin da ibn kuzaima sun inganta hadisin hadisi ne sahihi wa huwa kama qala hadisi ne wanda ya tabbata ya inganta wadi hada so wannan hadisi yana nuna mana me kenan tawqitul mashi lil musafiri thalathata ayyam wa layalihin ya mana tawqiti kenan ya kawo mana amma wannan tauqitin dole ne bi sharɗi an ya kuna musafiran idza kana musafiran idan waqata lahu shar'u bi an yamsaha ala khuffaihi thalathata ayyam la yanzu la ko la ahuma illa min janabatin walakin wa ma idza kana gha'idan aw bawlan aw nawm fala yanza inma yamsahu alayhi saboda haka ashe shafa akan hufi ya tassul wudu dunar gusuli ko ya keɓanci alwala banda wanka in wanka kai kawai ka fito ya kasa kufi babu shafa a kansa sai alwala ka yi kasa kufi saboda haka can wancan hadisi na mugiratu da ya ce a dakaltu huma tsahiratai don don al yana daukan alwala yana daukan wanka sai alwala mutum ya yi shi ne za a aka ba izini ya sa imana eh, ya shafa kan kufi ga wani hadisin kuma wa'an aliyyin ko wa'an aliyyin bin abi talibin radiyallahu ta'ala an hukal ja'alan nabiyu sallallahu alaihi wasallama talatata ayyamin wa layalihin lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim ya'ani fil masih ala al-khuffaini akhrajahu muslim yake cewa an karbo daga aliyu bin abi talibin radiyallahu ta'ala anhu kala yace ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyam annabi ya sanya kwana uku wa layalihin da dare da ran su ran kwanaki uku lil musafiri ga matafiyi wa yawman wa laylatan yini da dare kuma shine kwana ɗaya kenan lil muqimi ga mazaunin gida shine al muqim shi kuma an bashi dama zai shafa yini guda wato dare da yini in yayi alwala da asuba ya sa kufinsa shikenan in ya ga dama zai rike kufinsa har dare har sallan isha shikenan daga nan kaga magana ta kare don in ya wayi gari kuma alfijir na washe gari ya fito shikenan sai dai sake ya cire ya sake wata alwala sabuwa ya mm, yi wankansa sai ya alwala sai ya wankansa da yake so ya yi sai ya alwala tunda kaga in bai wankansa ba sai idan ya fita bai wankan ba <laughs> yana so ya wanka kafin ya fita wurin aikinsa ko direba ne ko shago yake da shi ko wata sana'a yake ko wani abu kafin ya fita da asuba sai ya wankan shi sannan sai alwala sai sa kufinsa ko safa kaga ba ruwansa da cire ko kuma ya sa takalmansa sau ciki ya basu a ciki haka zai basu a ciki duk zai alwala in alwala ta warware ne a zai sake alwala ta warware ba dama shikenan zai yin sallah da ita haka nan to amma ta warware zai alwala sai zai alwala in yazo kafa sai ya shafa kawai an gane ko yawo eh ba zai cire ba in ga dama an don wannan mutum yana da sauki yana da safa lokacin da yayi allah akwai safa a abin nan sai shafa kawai saman takalmi eh sai shafa kan takalmi shikenan shiga masallaci zai iya cire wannan takalmin sai shiga da safa a sai ya shiga takalmin gaba daya ai ba zai cire ba a shi tun da ya shafe shi ba zai cire shi ba sai ya cire sai dan ya cire takalmin ya cire takalmin ya shafa safarsa shikenan sai ya mayar takalminsa in yanzu ya shiga masallaci ga ya cire takalmin ya shiga da safansa kawai shikenan amma ba zai shiga da ya shafa kamar saman takalmin kuma ya cire ba an gane ba a ah, to ai to shi ke na dama zai cire safan ai ya sa biyu dama ya sa ne don ba don ya cire ba ko in je masallaci sai ya cire safan ya shiga eh? <laughs> ya zama aikin banza kenan <laughs> ah, an gane ko to kaga nan sai yake cewa ya ani fil masi alal khufaini ma'ana ma'ana yana nufin a cikin lamarin shafa kan kofi shine aka sanya wa matafiyi kwana uku da dareransu aka sanya wa mazaunin gida kwana daya da yini wato dare da yini kenan an gane ko saboda haka wannan hadisi zahirinsa yana nuna mana me hmm? eh, muddatul masi kenan lil wal musafir wa an thawban radiyallahu ta'ala anhu قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على الأصائب يعني الأمائم والتساخين يعني الخفاف رواه أحمد وأبو داود وصحه الحاكم ولفظ أبي داود قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على الأصائب والتساخين wannan hadithin kamar yadda muka gan shi daga thauban ne wato abu abdullahi ko su ce masa abu abdurrahman ne sauban wato thauban ibnu bujudud ibnu bujudud da da ba'un da jimun da dalun guda biyu sunan babansa kenan thauban ibnu bujudud bujududu <laughs> eh, eh yana cikin kamammu ne na yaƙi da aka yaƙa sai aka ba sai ya faɗo hannun annabi sallallahu alaihi wasallama a gani annabi kai sayansa ya yi da ya saye shi sai ya yanta shi shi yasa ake cewa tauban maula rasulillah sallallahu alaihi wasallama an gane ko to wannan hadithi sai yake cewa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariyatan annabi ya aika da wata runduna sariya ita ce karamar runduna karamar runduna wacce bata wuce bata kai bataliya ba ita daga cikin bataliya ake ware su a tura su karamar runduna ce za a tura su je su kai hari a wani wuri wanda ake ganin babu barazana mai karfi a wajen za su iya abin nan ba za a iya cin karfin su ba su ne kamar daga mutum 250 zuwa 300 bataliya sun kai 1000 to sariya kuma karamar runduna ita sariya galibi annabi baya fita daga a cikinta shi annabi yana fita ne cikin bataliya jaish ka gani amma sariya sai dai tura amma baya fita a cikin wannan sariyan suka yi hari shi annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko sai ya ce fa amarahum sai umarce su an yamsahu alal asaibi su yi shafa kan wato rawunna shine asaib su yi shafa kan rawunna ya'ani al'ama'im yana nufin al'ama'im su ne rawunna wato kan rawani in suka tashi alwala suka yi alwala kawai suka zo shafan kai ba sai sun cire rawanin ba sai shafa kamar yadda muka yi bayanin ranar nan za ka dan shafi makwarkwada shikenan sai a shafa saman rawani shikenan wata sahin da kuma huffofi huffin su kenan a tasahin yani alkhifaf wato huffi rawahu ahmad wa abu dawud wa sahahu hakim hakim ya inganta wannan hadisi a cikin mustadrak nashi wa lafzu abi dawud lafazin abu dawuda don abu dauda ya fitar shi ma da hadisin amma shi sa ya sha bamban da lafazin imamu ahmad shi sa cewa yayi ba aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariyatan annabi ya aika da runduna fa asabahumul bardu sai sanyi mai tsanani hunturu ta same su wato suka fada cikin hunturu falam wato akwai sanyi mai tsanani falam ma kadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi lokacin suka taho zuwa wajen manzon Allah suka dawo eh, sai suka bashi labarin halin da suka samu kansa sun sha wahala wajen amfani da ruwa wajen alwala domin sallah to shine ya gaya musu yace nan gaba idan suka fita amarahum an yamsahu ala al-asa'ibi wa sai umarce su yace in kun fita nan gaba kuma kuka tafi irin wannan ya same ku to ku rinka shafawa in kuka zo wanke shafan kai ba sai kun cire rawani ba in kuka zo wanke kafa ba sai kun cire takalmi ba ka gani sai ku sai ku shafa ku shafa kawai a kansu so wannan kenan yana nuna mana kenan shi ma dai karin bayani akan abin da ya gabata a baya can shafa kan kofi da kuma rawani an samu ziyada a nan shafa akan rawani an gane ko akwai shari'atul masi alal khufaini wal ama'im kenan an samu karin rawun nan ya halatta ayi wannan shafa a kansa sai wa an umar radiyallahu anhu mawqufan wa anas marfu'an wato an waito daga anas ai daga umar mawqufan alaihi fatawassa anas kuma ya rawaito shi marfu'an ila annabi sallallahu alaihi wasallam kai eh so hadisin thabata mawqufan wa marfu'an eh thabata marfu'an wa mawqufan ta hanyoyi biyu kenan idza tawadda'a ahadukum idan ɗayanku zai yi alwala ko kuma yayi alwala falabisa huffaihi kuma ya shafa ya sa huffinsa a kafa to falyamsa alaihima ya yi shafa a kansu kaga wannan umarni ne ko umarni annabi yayi cewa lalle a yi shafa akan kuffi wal yusalli fihima kuma yayi sallah a cikinsu su shi yasa ma wasu malaman sai zo suna bude babi su ce wujubu as-salatu fi al wajibcin yin sallah cikin kuffi wajibi ne in kana da kufi dole ka karka cire shi kai sallah da kuffinka a kafa ba gani sai yake cewa wala yakhla'uhuma kada ya cire su in sha'a a nan sai ya ce in sha'a in ya ga dama to nan ne kawai aka sassauta illa min janabatin sai dai daga janaba so that means aljanabatu tanqudul wudu ko tanqudul masi ala al-khuffaini shine abin da hadisin yake gaya mana amma akwai akwai rangwame a ciki saboda babu tauƙiti amma zamu mu ɗauko wancan ruwayar ne da ya mana tauƙiti sai mu amfani da shi an gane ko so wannan kaga wannan hadisin yana nuna mana ba sai a halin tafiya ba a halin zaman gida saboda mutlakan ne yazo hadisin mutlakan ne biduni qaidin la yasadu fihi safar hmm. ya sassauta shi cirewa cirewa ba na wajibci bane amma akwai um, akwai ruwaya kuma ta zo da bai kawo insha'an ba so wannan yake nuna wannan insha'a din wajen cirewa kenan kada ya cire in yana in ya ga dama kada ya cire su ya ci gaba da zaman sa haka da su a cikin kafan shi sai dai in yana da bukatan ya cire to sai ya cire an gane ko muddatul ga wannan hadisin kuma zai na mana bayani akan muddatul mashi wanda zamu karanta yanzu wa an abi ta radiyallahu ta'ala anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri thalathata ayyamin wa hinna walil muqimi yawman wa layla idza ta idza tatahhara falabisa khuffaihi an yamsaha alaihima akhrajahu ad-darqutni wa sahahu ibnu huzaimata yace daga abubakarata abubakarata a gani shine asalin sunan shi kenan abubakarata sunan sa waye ne wa zai tuna sunan shi nufai'u ibn al-harith jamil nufai'u ibnu al-harith nufai'u bin nun tasghiran tasghiri ne na nafa'u nafa'a <laughs> nufai'u eh, nufai'u da ainun kuma ibnu al-harith shine sunansa hmm? <laughs> Eh, nafi'u kenan eh, nafi'u ba nafi'u amma wannan ba shine tasgirin shi ba annaf'u tasgirin naf'u ne mm. wannan tasgirin nuwaifu ne wancan saboda ai ka san ajwaf ne nafi'u mm. na'am sai ke cewa annin nabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma alkunyansa shi ya fi galaba alaihi tuhu shi wannan sahabin ya fi shahara da alkunyansa ta. ya ce annabi sallama annahu rakhasa lil musafir yi rangwame ga matafiyi talasata ayyamin wa hinna kwana uku da dareransu walil muqimi yawman wa layla mazaunin gida kuma an masa rangwamen yini da dare idan ta dahara a mada sharaɗin idan ya yi tsarki ya ji cikakken alwala ta dahara nan mai wani tawadda'a fa labisa kuma kuma yasa khuffinsa an yamsaha alaihima ya yi shafa a akan khuffinsa akhrajahu daraqutni wa sahahu ibnu khuzaimata wannan kayan yana nuna mana shi ma dai kamar na baya ne da mu karanta a baya cewa tauqit al-muddatus abin nan al amma kaga kuma ya nuna mana kuma sharadi ne iza ta dahara yawa idan sai yayi tsarki kusan kuma yi tsarkin ma yayi alwala cikakkiya ya sa kofin nasa shine zai shafa amma idan mutum yayi alwala kuma bai sa kofi ba haka ba zai shafa ban alwala ta wurare dole ba dai ban shafa ban yazo saki alwala wa an abi wa an ubayyi ko ubayyu ibnu imara qala radiyallahu anhu qala ya rasulullah amsahu alal khuffaini qala na'am قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة أيام قال نعم وما شئت sai a ci gaba sai ya ce wa arbata wa arba'ata wa khamsata wa kaza ila to shine kaga wannan hadisin kamar a zahirinsa sa yadullu ala adamu tahdidil mudda eh, lil masi to kaga wannan akwai matsala eh. <laughs> yawa na'am shi ubay ibn imara ibn imara sahabi ne eh sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin manyan sahabai wanda ba su shahara ba sosai to sai yace yake cewa ya yake cewa eh, ya ce da annabi ya rasulullah amsahu alal mas'alal khufaini zan iya shafa akan kufi na kala na'am yace eh kala yauman kwana daya kala na'am yace eh kala wa yawmaini da kwana biyu ma kala na'am yace eh kala wa thalathati ayyamin kwana uku ma kala na'am mashi ita yadda ka so ma yadda ka ga dama kaga ila akhi ba karshe kenan sai kaga daman cirewa kawai sannan ka cire kaga wannan ya saba wa duk wayancan ruwayoyin da annabi ya faɗa yi tauƙiti aka iyakance to shi shine yake cewa a a abu dawa wa da laisa bil ya ce hadisin ba ba ne mana akwai matsala a cikin a cikin wannan hadisin duk malamai da dama sun da'afa hadisin ma ba wai mutum ɗaya ma ya rubuta shi ba don an ce a cikin isnadin fi isnadihi majahil majahilun eh, jam'u majahul eh, majahil wato rijalun la yu'rafuna mm, a cikin isnadin ruwayar kenan majahilun din kenan eh tara kudin ma ya da a fashi eh me yace eh la yathbutu hadha alhadith saboda wancan abin maganan kenan hadisi ne laysa bil qa'im albani ma da afa shi ko a ina a cikin da abu dawud ya za a fa hadisin hadisi ne dai da'ifun min kullil waja babu inda la yi urafuna ka gani gama ganin aman ne ma cewa la yi urafuna lafiya lau <laughs> kuma abin mamaki wasu malamai kuma sun yi aiki da hadisin irin maliku wani daga cikin fi al mashuru anhu ya shahara ma cewa zaka iya shafa kufi mala hayata lahu haka kuma wannan ya dogara ne kuma da irin wannan ruwayar ba ga hadisi ne da ifi kuma ka dun maliku mai taka tsantsan amma kaga wannan ya bace masa tunda kaga mu waɗannan yadda ya dinga tacewa ɗan ya kai fa kamar juzuyi uku ya dinga tacewa ya dawo ɗayan nan <laughs> eh. lokacin ya cika ko akwai to sai mu tsaya akan wannan